الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اتقى وبعد نبقى مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا تجد ابو اليوم كعلم لو تسلك من قوى الكومي عند القوم وانا لانا تبغوا مشاعر ومشاعر goma sha shida ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya daidai goma sha bakwai ga watan takwas miladiyar isa alaihi salam dubu biyu da goma sha tara Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci mai rayar da sunna domin mu tattauna wani mawdu'in da ya shafi addinin musulunci fata mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya samu karu wannan muhadarar kamar kwanaki da suka wuce na gabatar da ita a makarantar albayan nan da waɗansu 'yan uwa da muke tare da su su kai sha'awa suka ce don allah yi haƙuri zan gabatar wannan hali. tun da can dama na riga na gabatar sai dai ce to babu damuwa ba sai dai sabon bincike ba to muna fatan allah saurata ta'ala ya gantar da mu za mu tattauna da akan mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'jizozin manzon allah sallallahu alaihi mun kasa wannan maudu'i zuwa kashi shida kashi da farko insha Allah za mu yi gabatarwa muqaddima kashi na biyu mecece al-mu'jiza na uku mecece hikimar da ta sa Allah madaukin sarki ya karfafi annabawansa da mu'jiza gaba ta hudu nawa ne a menene bambanci tsakanin mu'ajizar manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'ajizar annabawa sauran annabawa da suka gabace shi gaba ta hudu nawa ne mu'ajizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta biyar gaba ta biyar ita ce waɗansu kaɗan daga mu'ajizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai mu karba mu hazara mu insha Allah ta'ala musamman kuma ya kasance tsakanin magarba ne da isha lokacin a takaice ne saboda haka za mu yi ƙoƙarin mu tattafura mu zuwa mu kammala da wurin insha Allah ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya bude mana kunnuwan mu da zukatan mu mu yi sauraro da kunnuwan basira gaba ta farko muqaddima a muqaddima da farko na yi bayani akan abin da yasa muke tattaunawa akan wannan mawdu'i dalilai ne guda uku suka sari na zabi wannan topic dalili na farko abin da ya shafi karamomi da mu'ajizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna sukan yi shiru akai da yawa sukan barwa ɗan bid'a su je suna tattaunawa guraren maulidinsu manzon Allah ya gwada karama kaza ya gwada mu'jiza kaza amma yana da wahala ka tarar da wani majalisi haka da ake karanta irin mu'ajizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa suna da yawa wanda ahlus sunna su suka fi cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi rayuwarsa da karamarsa da daukakarsa ahlus sunna su suka fi cancanta dalili na biyu yanzu musulmin Najeriya yawanci mun mayar da addinin mu sabani matsaloli ƙanana da ake da cikin cikinsu muna ganin kamar suna addini a ƙaramar sallah bayan an yi sallah wata matsala ta kunno kai matsalar tattashewa aka yi ta hayaniya aka kafarta mutane ya zanto shi ne kawai hadisu sa a wannan babbar sallah ana kammalawa da aka kullo da wani topic ko mene ne ma shin azumin rana asabar haramun ne ko halal ne nan ma aka yi ta maganganu da yawa to sai naka cewa ya kamata mu dinga tattauna mawdu'an da ba a yi sabani cikin su ba yanzu wannan mawdu'in mu'jizatul nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga ana ta rigima ba kuma mawdu'an da addinin musulunci aka yi ittifaki akai ba yi sabani ba wallahi sun ka sau nawa sabani da ake da shi cikin addinin musulunci to me yasa sai sabani kawai dalili na uku tattauna irin wannan mu'jizar yana ƙara nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa a cikin zukatanmu ta muna fatan Allah ya datar da gaba ta biyu ce al-mu'jiza al-mu'jiza harshen larabci ne an ɗauko ne daga kalmar al'ajizu wanda yake shine kasawa da gaza daga nan aka sanya wa tsoho ko tsohuwa al'adu. domin su gajiyayyu ne kasassu mu'jiza a wajen malaman musulunci malamai suna cewa huwa amrun khariqun lil 'ada lamari ne wanda ya saba yanayi maqrunun bi tahaddi yana gwame da kalubale yu'ayyidu ta'ala bihi anbiya'ahu wa rusulahu bi ijra'ihi 'ala aydihim izharan li sihhi fi sihhi fi da'wa an-nubuwah war risala Allah madaukin sarki yana nuna wa'annan abubuwan mamaki da suka saba al'ada yana karfafa annabawa da manzanni da su domin karfafa da'awar annabcinsu da manzancinsu gaba ta uku mai yasa allah madaukin sarki yake karfafa annabawansa da mu'jiza mai cikin hikima abu na farko domin musun allah subhanahu shi shine mai iko shine shi shine mai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama saboda haka yana da iko ya nuna maka abin da ya saba wa hankalinka hikima ta biyu Allah madaukin sarki yana karfafa yana taimaka yana kulawa da annabawansa da manzannin sa da turo baya barin su haka duk wani abin da zai sa mutane su gaskata su su samu ƙwarin gwiwa wajen isar da sakon da aka ba su to ubangiji Allah subhanahu wata'ala yana taimaka musu da shi hikima ta uku Allah na tausayin bayinka Allah na Allah madaukin sarki na san kowa ya shiga aljanna Allah baya son wani daga cikin bawan sai shiga wuta ya saukar mana da sako ya turo da manzo wannan sakon ba za mu iya gane shi ba wannan manzon ba za mu iya gaskata shi da guri ba har sai ya nuna mana wani abin da zai nuna cewa Allah ne ya aiko shi da gaske sai aka ba shi mu'jiza domin me domin mun bayan Allah mu gane cewa wannan daga gurin Allah ne mu yi imani da shi mu kubuta daga wuta mu shiga aljanna hikima ta hudu ita ce tsayar da hujja akan bayan Allah an turo maka da manzo an saukar maka da littafi manzon nan ya zo da mu'jiza wanda yake tabbatar cewa shi manzo ne daga Allah to fa anan iban dan baka yi imani da shi ba Ba ka karbi saƙon nan ba to gobe kiyama jiki magai to bangiji Allah ta ala ya kare hikima ta biyar sanar da dukkan mutane ba da cewar Allah shi da mahalicin duniya da abin da yake cikinta kuma duk wani abin da yake cikin duniya mutum ne aljanu ne a dabbobi ne mala'iku ne dukkan suna ƙarƙashin sarrafawar Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abin mamakin da ka gani a duniya shi a gurin Allah ba abin mamaki bane domin shi ya halitta shi wuta ba tana kona ba wani ne yake sanya wuta ta yi kuna to in ya gana ba zai cire kunar ba kana ganin wutar kawai ba kuna a ciki shi ya sa annabi ibrahim alaihi salam ya shiga wuta ya fito lafiya Kullum ya daru kuni bardan wa salamun ala ibrahim haka duk wani abin da yake duniya na wallahi mu'jiza da sai da mu ba mu gane ba mutum in banda mutum yana da fatan basira wallahi sallahi ba sai Allah ya nuna maka wata mu'jiza ba sai karan kanka mu'jiza ne kowane mutum shi kanshi mu'jiza ne Allah kalle yadda Allah ya kira ka alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayi suratin ma sha'a rakabaka Allah ya yi ka da hannaye guda biyu da kafafuwa guda biyu sai aka ɗauki idan dana guda biyu sai aka ba su matsayin su a sama Allah in ya gida ma sai sai ya dora maka idan dana guda biyu duka a gwiwanka sai mai kuma in ya gida ma sai ya bar masu a gurin amma inda aka yi filesin ɗinsu inda ya tafi dacewa ke idan ka ci abinci akwai mara kyau da yake fita sai aka huda wani gurin da zai ninka fita an ka sha abin sha akwai mara kyau da zai fita aka huda maka gurin da zai fita komai aka yi shi daki daki wafi an fusi ko a salatun siro ta takaice wannan su ne hikimomin da ya sa Allah madaukin sarki ke turo manzannansa yake karfafa su da ainihin wannan mu'jizoji gaba ta hudu alfarku bai معجزات النبي صلى الله عليه wal anbiya menene bambancin da ke tsakanin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar sauran annabawa da suka gabace shi bambanci na farko duk wani annabin da aka turo shi an ba shi mu'jiza ne na zahiri wanda za ka iya ganin shi ka taɓa shi annabin musa yana da sanda ko za ka iya riƙewa ka gani ka ce wannan sanda ne ko da annabi yana da mu'jiza hissiya zahira amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hada mishi bainal mu'jizat al-hissiyati wal mu'jizat al-aqliyya tsakanin mu'jiza ta gani ta shahada da kuma mu'jizar da hankali ne kawai yake dauka banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da mu'jiza aqliyya alqur'ani bai girma da shi littafin da za ka rike shi haka amma idan ka wa kafiri ka ce wannan mujiza ne bai ganewa har sai ya bude ya iya karanta larabci ya fahimta idan ya fahimta daga nan da zai gane fasahar alkur'ani balagar alkur'ani hawan da ke cikin alkur'ani mu'ujiza ɗin da suke cikin alkur'ani mai girma wannan shine a aqliya bambanci na biyu sauran annaba da Allah subhanahu ta'ala ya aiko su mu'jizon su su baki da sun kai an kayyade mu'jizar kowane annabi da zamaninsa da lokacinsa yanzu na tambaye ku ina mu'jizar annabi Isa alaihi salam ya warkar da makafi da kurami da bebaye ya ba rayar da matacce ko ta ku nuna yau akwai ta ina mu'jizar annabi Musa alaihi salam sanda tana nan amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mutu ya shuke mu'jizar ta tana nan ko ta tana nan har zuwa gobe kiyama kuma tana kalubalantar duniya wannan mu'jiza ce duk wanda ya isa ya kawo gidan bambanci na uku garbu tsallake wata domin lokaci menene bambancin da ke tsakanin mu'jiza da karama da sihiri abu na farko mu'jiza Allah na baiwa annabin Allah da manzon Allah ko amma kuma karama ana baiwa wane ne waliyin Allah bawan Allah sabi jama'a akwai waliyin Allah ba yadda cewa ahlus sunna sun fito sun yi haƙi bid'ar waliyai wannan bai nuna cewa babu waliyi alƙur'ani a cikin yake da sunan waliyu waliyu waliyu waliyu Allah waliyu lalina amalin ƙuridu hudu na gudunmati wannan duri wannan kafaru a wuliya'un mafaru su ƙuridu na hudu na duri ina gudunmati inna waliyu Allah lalazi na zara alfita wa huwa wannan falihi hadithi ingantacce hadithi abu hurara cikin sunan mana adali waliyan faƙad azantuhu duk wanda ya kulla gaba da waliyi na masoyi na in ji Allah subhanahu wa ta'ala to na ina mai shela ina mai yi kuwa cewa ya ɗauki makamansa za mu yi yaƙi shi kina akwai waliyin Allah to daga cikin bambancin mu'jiza ana baiwa annabi karama ana baiwa wali bambanci na biyu ita mu'jiza ana son a bayyana ta ga mutane yanzu alkur'ani mu'jiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bai san bai san alkur'ani ba daga cikin musulmin duniya ana son a yada alkur'ani a ga mutane wannan mu'jiza ne na Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi amma karama ana son a boye ta ba a bayyana karama idan ka ga wai wani mutum wani shi wali wani shehi yana alfahari da karamomansa to wannan shi ne yana kiran mutane zuwa ga karamominsa ku zo ga karamomina to nan shaidani na taba karanta wani littafi kamar shekaru 30 da suka wuce wani littafi ne lokacin mana cikin mana cikin ɗari ko Allah sauran ta ya kare a irin wannan majalis din na mauridi akwai littafi da za a zo a karanta waliyyai na shek abin nan karamomi na shek ibrahim za a zo a ce da ke wata rana mota na tsaye ta shekara kaza da kaza bata tashi ba haka shehik wani ya zo ya shiga yana shiga kawai sai ce bismillah sai mota ta tashi ta aka kama tafiya wallahi ƙarya ne ba taɓa yi ba duk inda karama take ba a san a nuna ta idan maka samu bawan Allah mai karama wanda ya gwada wata karama har mutane suka zo suka gane cewar karama ce wallahi bari gari ba zai zauna garin ba matakar waliyin Allah ne daga bambanci na uku ita mu'ajiza ko da lokaci tana gwane ne da kalubale manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani mai gawa sai ce to na duwanda wanda ya isa ya zo da irin ta kullu in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira amma karama babu ita babu kalubale ba wani da zai zo da zai zo ya ce na kalubalance ku ku yi abu kaza karama ce daga gare ni don mutumin da ya faɗi wannan shedan ne bambanci na hudu ita mu'ajiza tana amfanar mutane mutane suke amfani su ba muna cin gajiyar alkur'ani mai girma ba to amma karama tana amfanar mai ita ne kawai Allah zai bayyana karama a hannunsa domin ya karfafe shi ya karfafi imaninsa ya kara tabbatar da rigadigansa amma yana cikin damuwa Allah ya cire shi daga cikin wannan damuwa to menene bambanci tsakanin mu'jiza kuma da sihi? da sihi mun gama da karama menene bambanci tsakanin mu'jiza da sihi? kar wani yanzu ya ta gwada muku wani abubuwa ya ce a wannan karama ko kuma wannan mu'jiza ne kudare kudura ce ta Allah subhanahu wata'ala da ikonsa da ke gwada bayansa amma kuma sihiri abu ne wanda ɗan adam yake koyo ya haɗa wannan ya haɗa wancan ya haɗa wannan ya haɗa wancan ba don komai ba don kawai ya cutar da wani kwanan nan bai kai bai fi sati biyu ba bai ma fi sati biyu ba na zo na fita daga masallacin zan je gida sai na samu wasu samari mutum uku sai suka biyo ni da gudu na san su suna nan ugwaro suka tsayar da ni da farko suka bani haƙuri suka ce malam da Allah kai haƙuri mun tsayar da kai suke babu damuwa na ce menene sai suka ce malam wani abu ne ya faru wallahi ya kamata mu gaya maka na ce menene sai suka ce jiya ka zo ka wuce nan gurin da mota kana wucewa ko ne saurayi yana laɓe a jikin katanga kana wucewa kawai sai ya zo ya ɗebi ƙasar tayar da tayar motarka inda ta taka sai ya ɗebi ƙasar gurin yana ɗiba kawai sai ruga da sai muka biyo shi muna cewa a kama shi a kama shi a sai dama sun shirya ne wani mai na fab an zo an soke shi da suna da yawa kawai sai maza sai shiga motar na fab kawai sai suka gudu shi ne kuka zo ku gaya mana ce ce su Allah ya saka muku da alkhairi ya kara mana <laughs> dankon soyayya da ƙaunar juna amma irin wannan yanzu irin wannan ba mamaki an yi da yawa da yawa wanda ba sani ba kuma Allah bai sa sun yi aiki ba wannan dan ma Allah ba zai sa ya aiki ba ai Allah cewa yayi ba za su iya tutar da kowa da shi ba illa bi izini to Allah bai bada izini ba ba zai aiki ba saboda haka shi mai sihiri zai ne ni gashin ka zai nemi hularka ko da tufafinka dan yanka masa duk wani abin da ya shafe ka dan yanka masa ya fiye ya haɗe haɗe ya haɗa shi kenan zai a ce to a fikira a haukatar da wani to amma mu'jiza kudura ce direct daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu abu na biyu ita mu'jiza kullun alkhairi take kawo gashi alqur'ani mai girma muna cin amfanin sa amma sihiri baya kawo na abu sai sharri wa ta'allamuna ma zurruhu wa la yanfa'uhum abu na hudu abu na uku ita mu'jiza ba iya lalata ta babu wani annabin da zai zo da mu'jiza wai wani mutum ya iya lalata wannan mu'jiza babu annabi Musa alaihi salam da cewa yana cike da tsoro an ce mishi lokacin da wancan suka jefar da ainihin sandana su suka koma macizai hmm? sai tsoron ya a jikin annabi Musa alaihi salam Allah yake kullu la taqa innaka antal wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata annabi Musa alaihi salam ya sandan sandarsa ta koma katutuwar macijiya ta haɗe sauran duka saboda aka mu'jiza babu wanda ya isa ya zo ya fata mu'jiza amma sihiri ana bata ta akwai ayatu ibari sihir jama'a ayoyi da Allah ya ba mu cikin alqur'ani mai girma duk inda sihiri yake wallahi zaka wurin shi da wannan ayoyi jama'a mun san su mun haddace su wallahi yana da kyau kowa ya muna cikin al'ummar da yake sihiri yayi yawa ya zanto ka san maganin sihirin yana da kyau kai kariya ma na sihiri suna nan da yawa birjik cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tamru ajwa wanda in ka ci bakwai kullum kana iya cin bakwai wallahi ba wanda ya sai ya kama ka akwai addu'o'i la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka karanta dari ko fiye da haka babu wanda ya sai maka sihiri a wannan yini bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim a'udhu bi kalimati llahi tammat min أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أخر كده الله أكبر الله أكبر الذي لا إله إلا هو الممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن من شر عبدك إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجد والإنس اللهم كل جار من شره جل ثناؤك وعز جارك wala ilaha ghairu har zuwa ne karshen asar da idan ka karanta wallahi wannan fata-fata kata-kata yake da shi saboda haka mu san su don mu kare kawanan mu daga ainihin sirri kuma ayoyi suna da. wata ba ma ta tushe ya tuno ala mulki suleiman har zuwa karshe wa auhayna ila musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun can cikin suratu al-a'raf har zuwa ƙarshe sannan kuma inda masu na'u kai da sahirin wala yi da sahiru haifu a dace cikin suratu fa'a sannan kuma falamma an kawo kala musa ma ji tun bihi a sihir inda allaha da yi gwamfani inda allaha la yi su da maganin musulmi wani yi haƙƙo allahu alhaƙa bi kalimati wa daukar halmutu wannan su ne ayoyin idan kana son su za ka iya zuwa ka karanta su har zuwa ƙarshen inda aka haddade to insha Allah ta'ala sai riba zai kama ka ba ko kuma in har ya kama ka zai warkake a bambanci na hudu ko kuma wannan ya wadatar haka gaba ta biyar gaba ta biyar nawa ne adadin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin muqaddiman sharhin da yi wa sahih muslim yana cewa mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai dubu guda al bai al-baihaqi shi ma cikin littafinsa al-madkhal ya tabbatar da wannan cewar mu'ajizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi dubu guda da yawa daga cikin malamin musulunci wani ma sun ce ya sun kai dubu uku almuhim mu'ajizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa wani malami yana cewa wa mu'ajizatuhu kathiratun ghurar min ha kalamullahi mu'ajizul bashar mu'ajizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa daga ciki akwai littafin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma wanda aka kalubalanci al'umma baki daya da shi gaba ta shida kuma ta ƙarshe a wannan tattaunawar tamu sai da wannan gabar za ta iya jan mu lokaci mai yawa Shi ne kaɗan daga cikin mojizozin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan na zaɓi mojizozi guda goma rak mun ce sun kai dubu ko to na zaɓi guda goma Allah ya sa mu iya ƙarar sasu a wannan zama mu'jiza ta farko ita ce in shiƙaƙul inshiqaqul agewar wata kashi biyu wannan watan da muke ganin ta a sama an taɓa yin wani zamani a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta sauko daga can sama inda take ta zo nan ƙasa a garin makka ta dare biyu dukka mashirkai sun gani ta yi wannan sabon labari ne a gurin amma wannan labarin yana na cikin alkur'ani mai girma kuna karantawa اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق من الإغاب وانشق فعل فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء انشق ya riga ya tsagi ya rabu biyu ya ƙari ba wai zai zo da nan gaba ba an yi ya ƙari kuma a zamanin manzo Allah ne hadisai sun nuna cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama an samu riwaya daga abdullahi bin mas'ud riwaya tana nan cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda abdullahi ibn mas'ud yake cewa in shaqqa al-qamaru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam firqatay wannan watan da muke gani ta rabu biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam firqatu fawqa al-jabal ɓangare ne farko sun yi tsoro a kan dutsen zaru hira wa firkatun dunahu ɗayan ɓangaren kuma yana ƙasa da zaru hira sai manzala sallallahu alaihi ya tara shawa. dama su suka nema sun zo sun same shi ne suna ƴan ƙure da shi suna ganin duk abubuwan da yake zuwa da su na ban mamaki a doron ƙasa ne kowa na iyayensu su a ganin su mai sihir mana iyayensu ranar kawai suka shiru suka zo suka ce ya manzan Allah ko ya Muhammad ya Muhammad kuke ce masa yau dan nan muna son ka ba mu mu'jiza kuma ba a nan da wurin kasa ba mu'jiza a can kuma muke so inda ba wanda ya sai gurin na'am manzo Allah yake da kuke so suka ce muna son ka saukar mana da wannan wata ta taso daga inda take zuwa nan doron duniya zuwa nan kasa muganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci Allah wannan yana daga cikin bambancin mojiza da sihiri hmm. sihiri aiki hadawa aiki. amma mai mojiza sai ya koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya karbi sa kawai sai kira wata sai ga wata tana saukowa a hankali a hankali a hankali sai ta sauko har ta da garin makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishadu ku shaida hmm. abinda kuke nema na ba ku an zare da hujja kan rubu to duk wanda bai karbi addini ba a wannan lokacin wallahi ya gaya wa Allah sauran tara gobe ba. ishadu abdullahi bin masud yace shi ya gani anas ibn malik ya gani abdullahi bin umar ya gani abdullahi bin abbas ya gani mushrikai da yawa sun gani akwai masu inkari cewar to ai da mujizar ta faru da gaske ai da tarihi ba wai a qur'ani kai ko a sunna ba da tarihi ya nakalto al'ummomi da yawa sun nakalto babu shakka akwai al'ummomin da suka nakalto sannan kuma abin ya faru da daddare ba da rana ba da yawa suna bacci wa'anda Allah subhanahu wataala ya musu ni'imar su fito su ga wannan abu suka su ne kawai suka ga kuma kafaran wannan lokacin ba su yi musu cewar sun gani ba kafaran yanzu wa'anda ma ba sa karanta alqur'ani mai girma balanta su san iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sukan kashe kudin su su haula can sama space domin su je su ga wata a yanzu duk mutumin da yake so ya haura space abinda zai kashe bai kasa dala biliyan ɗari zuwa ɗai kawai kaje kawai ka leka su ɗai ka dawo dala biliyan ɗari to wanda suka jirje daga cikin kabarai, sun tabbatar mana cewa wannan wata da muke gani tsakiyar ta a tsage ne wannan alama ce cewa akwai wani lokaci an yi wani zamanin da watan ta tsage sannan kuma ta sake haɗewa mojiza ta biyu al-isra'u wal mi'raj al-isra'u wal mi'raj na farko menene al-isra al-isra shine tafiya daga makka zuwa baitul maqdis wannan tafiyar idan ka yi ta daga dare shine al-isra jama'a kilomita daga makka zuwa baitul maqdis kilomita biyu. kilomita nawa biyu. kenan yana buƙatar yanzu aka yi wannan tafiyar sai ka shirya da ke koda da mota ne sai ka shirya da kyau sai ka tashi da asusu ba irin karfe shida sannan ba za ka isa ba sai wajen karfe takwas tara na yamma ko dare Makan taso daga birnin madina majeriya daga birnin madina zuwa riya kilomita dubu ɗaya ɗan ka tashi da sassafe hanya a miƙe take bayan hanyoyin najeriya ba babu ɗaya wajen kuma babu gargada sai tafiya kawai ɗan ka tsara sai da kai sallah to za ka yi ta tafiya idan ka tashi da safe wallahi baka yi sa kai wurin ba sai da magana ba kilomita dubu daya wannan dubu daya da dari nawa da dari biyu to ba a gama ba almiraj almiraj shine balaguro daga nan duniya zuwa sama ta farko zuwa sama ta biyu zuwa sama ta uku har zuwa sama ta bakwai har zuwa albaitul ma'mur har zuwa sidratul muntaha har zuwa har zuwa har zuwa suna nan da yawa domin daga sidar zumunta ba wai tafiya ta kare ba sai dai kai baka saka wuce nan ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sidratul muntaha magariyar tikewa nan nan ya tsaya amma sama da magariyar tikewa akwai me akwai me akwai ruwa akwai ruwa wanda yafi karfin ruwan duniya sama da wannan ruwa akwai me akwai kursiyu na ubangiji Allah kursiyu tukunna na ubangiji Allah subhanahu wata'ala wanda kursiyu Abdullah ibn Abbas yana cewa al-kursiyu mawdi'ul qadamai kursiyu ba gurin zama bane ba gurin da yake so bane a gurin dora kafafuwa ne kawai guda biyu kai imani cewar yana dora kafafuwa guda biyu ba irin naka ba dan baka ganshi ba baka san shi ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to inda ake ɗora kafafuwa guda biyu kawai ya fi doron kasa baki ɗaya da samme baki ɗaya wasu ya kursi yuhu sama wasu wal'ar idan ka dunkula dukkan samme guda bakwai da ƙasai guda bakwai ka ɗora su cikin ka dora su cikin wannan kujerar alkursiyu maudu'ul kadamai wallahi tamkar ka ɗauko sisi ne ka jefar a cikin daji ko cikin abinan sahara ballantana kuma ka je kan mai al'arashi ar-rahmanu ala al'arshi istawa inda ya daidaita daidaituwar da ta fi kama da shi ta kamace shi wannan yana nuna maka girman Allah jama'a wallahi tsakaninka da shi tsakaninka da shi ratan ba a kwatanta shi yasa kake saka ganshi ba kamar shi yana ganin ka muna nan a a ƙasa kamar kiyaji a gurin Allah muna cikin damkarsa baka isa ka gudu ba baka isa ka kubuta ba abin da ya sa ka kai in kai ta wurin kai jiki ya gaya maka gobe ba Allah ya kare mu maganar da muke tafiya daga makka zuwa baitul maqdis shekara shekara abin nan kilomita 1200 tafiya daga nan doron kasa zuwa sama ta farko nan kuma hadisi ne zai daidaita ba akwai hadisi cikin sunan tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa da sahabbansa har ta duruna kam baina samai wal ard shin kun san ratan da yake tsakanin sama da ƙasa sahabbai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam sai manzo Allah ya ce tsakanin su akwai tafiyar shekara 500 daga nan da wurin ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 100 nawa 500 sannan ya ce min kulli sama'in ila sama daga kowace sama zuwa sama mai biye da ita masiratu 500 a san tafiyar shekara 500 sannan ya ce wa kisa ku kulli sama'in masiratu 500 a san kaurin kowane sama kaurin ba tafiyar shekara 500 yanzu idan ka buga tafiyar shekara 500 zuwa ba times 7 ba times 14 domin kaurin sama da zai baka tafiyar shekara 7,000 kenan in za ka yi tafiya daga nan doron ƙasa zuwa sama ta bakwai akwai tafiyar shekara 7,000 a gabanka amma wannan hadisun jama'a ba ifi wannan ba ifi imamun albani rahimahullahu ta'ala ya ce wannan hadisun bai inganta ba amma muna da asar na abdullahi bin mas'ud wanda yake mawqufi da kuma yana cikin sahih bukhari shi wannan asar din ya tabbatar cewa tafiyar shekara 500 to mu aje wasu hadisi astronomers masu zuwa sama wannan mutane masu zuwa sama da su sun je sun kwatanta jama'a kun san masu suka kwatanta baya sun yi wannan tafiyar sai suka auna mana su inda za su iya zuwa kawai shine space din kawai sama ta farko ma ba ki je ba Allah ba ana ta magana ci gaban duniya ci gaban duniya an je saba an dawo kaza da kaza yanzu akwai inda za ka akwai wanda isa ya je sama ta biyu Maza Allah ya je ya je ta ya je ta bakwai ya je albaitul ma'amu ya je magariyar cikewa karshen ta an nuna masa aljanna an nuna masa wuta dan Allah wani irin ci gaba ne yanzu za a iya kai wannan lokacin da ko keke babu jaki ake hawa saboda haka suna ci gaban su muna kallon su gawa muna ji su ce sun ci gaba sun ji masu tama masu farko sun kwankwasa kofa su ma an buɗe musu sun gamu da wani annabi a can ya ce musu wane ne sun ce muka za ne daga amerika su daga nan za mu san cewa sun ci gaba manzo Allah zuwa yake ko kwasa kawai sai ce kai wani ne ce ni wani ne ni ne Muhammad annabi karshen zamani sai a bude sai ya shiga astronomers sun je sama sun auna sai suka ce mana ratan da ke tsakanin wannan duniya da sama ta farko ba batun tafiya ba da a batun kilomita kilomita ba miliyar ɗaya ba ba biliyan ɗaya ba ba tiriliyan ɗaya ba kilomita tiriliyan ɗaya biyu uku ɗari ɗari da tamanin da tara kilomita tiriliyan ɗari da tamanin da tara ka shiga google ka gani ka ce mene da astronomer suka yi discovering cewar shine ratar da yake tsakanin wannan doron ƙasa da sama ta farko to jama'a yanzu tiriliyan 189 times 40 times 40 in kana sun zuwa sama ta bakwai gida ina jin zai bata zai bata tafiyar kilomita trillion shida da ɗari shida da sittin gani ko zai bakwai ku to kasancewa kai bawan Allah kai ba kowa bane maganar mu'jiza muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan tafiyar a dare daya yayi tafiyar daga Makka zuwa Baitul Maqdis aka tara mishi annabawa a gurin ya jagorance su a limanci sannan kuma aka haura da shi zuwa sama ta farko har zuwa sama ta bakwai duka a cikin dare guda kuma ya dawo cikin wannan dare majiza ce kuma majiza shi yasa da ya dawo gare waye sai ya tara sahabbai yake ga musu jiya fara yi tafiya ka ce ina ta biya manzan ala ce a na ya Fetur maqdis daga nan sai na karasa zuwa sama ta farko sama ta biyu sama ta bakwai to sahabai suna ba sun gaskata su gaskata ba sa sama domin sun san wannan bakin baya karya amma abin ya doki kwakwalen su shirkai da kafin ja a sai mutumin naku yau ya tuba da ma wani karyar da ban yi amma wannan karyar aikuwa ne gani ba su yarda ba kuma a haka kusan abin da Allah ya musu da ba su yarda ba suna son su kure shi sun suka cito ai mu da mamman sai baitul maqdis sun sha zuwa tafiya ne a wannan zamanin nasu na wajen wata guda akan doki yanzu ka siffanta mana baitul maqdis kubbatu sahara ina take menene kalanta kofar kaza me tsawonta menene kalanta suka dinga tambaya Manzara sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da ya inganta sai bukhari yake cewa lokacin da suka yi min tambaya ta farko don bai kiyaye wannan gurare kawai sai cikin ya ɗori ruwa hankalin sai tashi kawai sai roƙi Allah sai kawai sai Allah ya daga baitul maqdis chak ya ajiye gaban manzara sallallahu alaihi wasallam yana kallo idan suka ce wannan kofar ya tafi ai ga sanan green ne ai wannan gurin ya abin yake gashi nan haka yake ai dukkan bayanan ya ba su daki daki yadda yake yadda suka sani kuma ba su sa su musanta ba kuma kun san wani abu ba su yi imani ba na lillahi wa inna ilaihi raji'un su imani abubakar da siddiq radiyallahu anhu baya gurin lokacin da aka yi wannan zama kafirai suka je suka sami suka ce to abokin ka fa ya zo da wata sabuwa ita menene suka ce ya ce ya tafi baitul maqdis a dare daya ya haura zuwa sama ta bakwai a dare daya kuma ya dawo wannan dare abubakar ce kun tabbata wannan magana ta fito daga bakinsa suka ce biyu eh. sai ce in kana kala faƙar idan har ya faɗa to ya yi gaskiya a shi za samu sa a siddekul akaba to wannan shi ne hadisatul kusurawar da wannan hadisar tana da abubuwa da yawa a ciki wanda ba za mu iya bayani ba domin lokaci amma abin ya faru na garin maka wata riwayar imam bukhari da muslim riwayar anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu kana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana yana cikin ɗakin sa a makka kawai sai ga saman ɗakin ya ya tsage ya rabu biyu gurin ya huje ya zama babu sirri sai ga mala'ika jibril alaihi salam kuma ya gala ta gura da daddare sai ya shigo ya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance sai ya tsaga kirjinsa shi ne farkon operation a wannan al'umma ko ana magana operation operation an fa an riga an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka tsaga kirjinsa ba a yi masa wata allurar anesthesia ba an gane ko an tsada kirjin sai aka cire zuciyar aka wanke zuciyar aka bayar ya ce ya zo da wani kwano na zinari wanda yake cike da imani da hikimomi sai aka kara bude zuciyar sai aka kura hikimomin da basira da imani sai aka rufe a wannan dara a wannan dara yanzu idan za a mata duk da cewa za a operation take kana gani ba za a maka alluran bacci ba za a sa ta injin ya je cikin kirjinka ko cikin ka fitar da wani abu kana kallo kawai zai gurin zai wani take ka fito amma ba wata mu'jiza ba ce ba wata mu'jiza ba ce manzala sallallahu alaihi wasallam take ya miki <coughs> akai wannan tafiyar shi kuma da hiji can ya gamu da annabawan Allah ba an ce an tara su a baitul maqdis ya jagoranci su a liman cewa da yake sama kuma ya gan su hankalin ka ba zai kama domin mai domin su yanzu suna rayuwar barzan matafi su world abin da yake faruwa a barzan bayan mutuwa babu wanda yake sai kuma babu hankalin da zai dauka hmm. babban misali akai shine kawai yanzu za ka iya samun mutum biyu suna kwanci a gado daya a kan gado daya a nan duniya amma wane na cikin ni'ima wane na cikin azaba wane na mafarkin alkhairi wane na mafarkin shari wane na mafarkin ya ga annabi wane na mafarkin ya zai fado daga kan bishiya kuma duka a kan gado ne suke rayuwar barzau haka kake a duk abin da yake faru a gurin baka sa ka san hakikansa mm. ya sallaci annabawan a wannan gurin ya haura sama kuma ya ga wasu a can kuma annabawan an binne su a nan kasa a nan duniya mm. hankalinka zai dauka alhayatul barzakhiyya manzo Allah ya ga annabawa a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga albaytul ma'mur kaaba ce ta sama wanda malaiku suke bauta a ciki kamar yadda muke bauta karkashin ka'aba a nan duniya su ma suna can a wajen baitul ma'amur suna ibadarsu hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa da ya dawo ya ce ya ga mala'iku a kullum wayewan gari mala'iku dubu saba'in da suke shiga dan sun shiga ba sa fitowa wani suna cikin rukunin sun shiga rukunin dan ba sa aidawa sai an busa kahu wani suna nan cikin sujjada ba sa aidawa sai an busa kahu kuma kullum wayewan gari sai mala'ikun dubu saba'in sun shiga kuma ya alama jiru da mafika illa manzara sallallahu alaihi wasallam ya magariyar cikewa a gurin aka bani sallah hamsin aka dinga rigewa ya dawo biyar an nuna masa aljanna an nuna masa wuta a aljanna ya ce wa'anda suka fi yawa a cikin irin mulirin matalakawa ne a wuta kuma wanda suka fi yawa a cikin su ne mata sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta uku wala shi shirke sana haga goma muka ce ko? mujiza ta uku takfiru fa'amu shara yawaita abinci ko yawaita abin sha hadith ya inganta cikin sahih al-bukhari daga abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah da kansa yake bada bayani ba zan karanta mana hadisin ba zan ba mu labarin kawai kun san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun wani zamani da suke da suke fama da yunwa mai tsanani abu hurairah yake cewa an wani lokacin da da hantar ciki na da hanjin ciki na nake dogaro da ƙasa kafin na iya kwanciya A yi wani lokacin da idan na miƙe na tashi sai na ɗaure dutse a ciki na domin na iya tsayawa da ke don tsananin yunwa kuma shi ya karɓo wani hadisan na wajen dubu biyar da wani abu hadisan da abu hurera karɓo wallahi sun fi haka dubunnai ne babu wanda kai cikin sahabai hadisi ya zo cikin sahih bukhari abu hurara da kansa yake cewa hafiztu wi'aini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ahaduhuma faqad basastuhu fi an-nas wa amma al-akhar falau basastuhu la quta'a hadha al-balagh yace na karbo buhuhuna biyu ne hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dayan buhun na bude na watsa a cikin mutane dayan buhun yana nan a gurina domin akwai hadisai ne fitintu a a cikin an da zan fito in bayyana mutane da an yanka ne da wanda ibn salim al-tamimi yake cewa ya halarta a boye ilimi kusan ilimi ba a boye shi ko katimul ilmi mal'un katimul ilmi yurjamu yawm al-qiyamati bil jamin min amma kuma an yarda idan wani ilimin ya fi karfin kokolon mutane hankalinsa ba zai karba ba ka boye har sai hankalinsu ya nuna sai ka bayyana ilimi. in ji ibn salih al-wasaymi to irin wannan sahabin ba ne ake zagi da ba yanzu akwai abin da za ka yi ka kai wa? da yunwa shi da wahala shi da fatarar shi da talaucinsa haka ya yarda ya karɓi mana hadisai muke cin gore yake cewa wata rana don tsananin yunwa sai na zo na kwanta kan hanya inda mutane suke wuce na yi rubuta ciki ina giran wannan zai fito yake farko mutumin da ya fito shi na abokan su ne zai wuce sai na dauki alkur'ani mai girma na je gaban Ya yace dan Allah wannan ayar ban gane ta da kyau ba ka fassara ba yace na san wannan ayar fata na kawai ya ga muskata ya gane ina jin yunwa ya dan jani ya kai ne gidan shi ya bada abinci sai bai dago ba sai ya wuce abinsa sa ya ci gaba da cikin sa ta an jima sai ga sayar da umar shi ma ya fito yace sai na tashi nace ya kai sayar da umar da Allah ka salamu wannan aya ban san ta ba yace na san aya fata na kawai ya gane ina jin yunwa ya kai ni gidansa ya ci ni abinci shi ma bai gane ba sai ya wuce yace cin an yi masu sai ga Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sai ya fito yace sai na tashi kafin in karasa gurin sa yana kallon fuska ta sai ya gane abin da yake cikin raina haka ake so shugaban ya ba ba sai talakanka ka ya zo ya same ka ya ce ina da damuwa kaza da kaza kullum idan kai shugaba ne ka dinga kallon fuskokinsu me damuwoyinsu ka biya musu bukatunsu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gani na sai fahimci ina ina ina fama da yunwa sai ta Abu Hurairah ya ce na'am ya rasulullah ya ce biyo ni ce sai biyo shi shi ma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abinci amma ya ce biyo shi suna zuwa gida a sai kafin su zo makota sun kawo nono cikin kwano amma bai da yawa manzara sallallahu alaihi wasallam na zuwa sai ya tarar da nono sai ce wannan nono kuma daga ina sai aka ce hadiyya ce kyauta ce banu kaza banu kula da suka kawo mana ko san manzara sallallahu alaihi wasallam yana taban kyauta amma ba karban to sai hankalin Abu Hurairah ya kwanta amma sai manzara salatu alaihi ce ya aba huraira sai ce zai ce yara ya rasulullah ce da ana je ka masallaci akwai ahlus sufa kusan ahlus sufa ko akwai ahlus sufa da muka ce ahlus sufa muna nake sufa ne wa jama'a an gane ko da muka ce ahlus sufa ba muna nufin sufa ne ba ahlus sufa yadda ibnu taymiya yace sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira daga makka zuwa madina sun bar gidajensu a makka sun bar iyalansu a makka sun bar dukiyoyinsu a makka sun tsira da imaninsu zuwa madina ba su da komai a madina ba gida ba gurin zama babu iyali idan za su zo na an ba ɗakin allah an riga an raba sauran sahabban baki da kowa ya samu dan uwansa an kai su gidajensu amma su waɗannan sun zo daga ba ba samu gurin zama ba sun kai mutum 140 da wuri in ji ibn taymiya Adadansu na karuwa kuma yana rukuwa da wanda ya samu gidan zama sai ya farko me za ka zama a gudun amfanin zaman su a gudun na farko sun samu wurin kwanciya a cikin matsalacin allah ɗakin allah na biyu jama'a suna iya locating ɗinsu a wannan gudun duk wanda yake da abinci zai kawai ce to almajirai sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ga abinci abinci ne tufafi ne ko menene za a kawo a wannan gudun shi kanshi manzala sallallahu sallar sallar idan aka kawo hadiya yakan ba su aka kawo sadaka yakan ba su to sai manzo Allah ce je ka cikin masallaci ka kira mun talakawa da masu fama da yunwa Abu Hurairah ce sai na kama hanya amma gaskiyar lamarin hankali na bukwata yace ina ma ce mu in kurba kurba daya kafin kira wannan mutane kasan tana kama da iya samu abinci bai masa da wasa ya ce buku da ƙari na san cewa ni ne aiki aikin manzan Allah sallallahu alaihi mutanen na idan suka zo ni ne kuma zai ce in ɗauki wannan abin ba su ya ce amma dole ne na yi biya ga lamarin Allah dole ne yi biya ga lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai je kira su sai suka dungumo suka zo gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba hurairu ya ce na'am ce ɗauki wannan nonon ka ba su su dinga sha ɗaya bayan ɗaya ce sai na ɗauka sai ne baya da farko yana sha ina leka cikin fara ya gama sha ina fatan manzan Allah sallallahu alaihi zai ce na sha sai bai ce na sha ba sai ce bewa na biyu shi ma na biyu ya sha ce bewa na uku shi ma na uku ya sha yace dukkan sai da suka sha kakam. sannan suka ba saura ɗan kaɗan ne abin da ya saura a cikin fara. sai na ɗauku ne ce ya rasu da mara gashi sun sha bai isa ya sha ba ba shi uzuri ba ya ce sai manzala salasa ne kalli kwana sai ya daga kansa sai ya kalli fuska sai ya murmushi sai ya ce ya aba hulira sai ya ce labai ka yara suna ba sai ce saurani da kai ya ce kayi gaskiya maza abu wurin ya ce sai ya bani sai ce zauna ka sha ya ce ukhud wa sharab wannan wata hikima ce duk wani abin sha ruwan sha nonon sha maganin sha sun za ka sha ka zauna akwai hadisin manzala salar sama ingantacce wanda ke cewa ɗan mutum ya san ya san abin da yake kai da kawowa cikinsa lokacin da yake kwankwadan ruwa a tsaye to da ba zai haka lafiyan cikin kai lafiyan fatan kai lafiyan sefan kai lafiyar hukunka ne ruwa ba zai sauko da nauyinsa daga sama ya doke su ba an gane ko amma in ka zauna zai gangara ne in ka tsaya kana kwankwada zai dinga faduwa yana cutar da kai sai ce ukod wa sha zauna kuma ka sha abu da ya ce sai na sha ne na sha na sha na sha sai dai bira manzana sallallahu alaihi ya ce a ka sha ya ce na sha na sha na ce ya rasu da ya isa gashi yace a'a Abu Hurairah sai ka sha karsa sai ce ya Rasulullah yace wallazi ba'ataka bil haqq ma ajidu lahu fiya maslakan na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya babu inda zan sa nonon nan a ciki nonon yana nan yadda yake manzara sallallahu alaihi wasallam ya karbi suran ya karasa musa wannan mu'jiza ne ko ba mu'jiza hadisi ya inganta cikin sahihin muslim hadisin jabir ibn abdullah lokacin da aka yi yakin khandaq ghazwatul ahza, mun san cewa wannan wannan yakin an yi ne cikin tsananin yunwa da tsananin tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya shawarci sahabansa, yaya za su shi Salman al-Farisi ya bada shawar. Ita ya rasu lalla. Ina kunna fi Farisa idza harabna idza aradna al-harba takhandaqna yace Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance a Farisa idan zamu yaki sai mu haƙa rami abokin gaba idan yazo da abin hawansa da dokinsa ba zai iya ƙetarewa in ya fada cikin anan kawai mu harbe shi mun kamun karar da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara sai ya raba wa sahabbansa yadda za a haƙa rani shi ma yana ciki sabai suna cikin haƙar ramin nan sai suka yi karo da wasu duwatsu ba su iya fasa ba sai suka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ana shugaba ba addinin musulunci haka yake in za a yi gini kana cike ma za ka yi dan ana ɗiban ruwa da ke ma kana ɗiban ruwa lokacin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da shi aka gina yana ɗiban tubali a kansa ya kawo ya dora yana yin jinka da kansa to saboda haka sai aka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasa wannan dutse sai ya zo sai ya karbi gatari sai ya fasa dutsen lokacin da yake daga hannunsa garin fasa wannan dutsen sai Jabir ibn Abdullah ya ga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dame ya kare domin tsaranin yunwa bai ce masa kuma sai ya ruga gida sai nemi izini ya rasulullahi zan je gida aka ba shi izini ya tafi gidansa wajen matarsa <coughs> ya ce da matarsa ga yanayin da na gama zala sallallahu alaihi ba bai mun ba muna da abinci a gida sai ta ce muna da muna da alkama sa'i guda mudu nawa kenan jama'a eh sa'i daya mudu nawa ne mudu hudu mudu nabi hudu muna da mudu nabi hudu na alkama sannan muna da akuya da za a iya yanka to sai ce ki nika wannan alkamar yanzu yanzu sannan a kama wannan akuya zai yanka sai yanka ce maza maza ke fara abincin nan zan ji in kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wayansu sahabbai su zo su ci abincin nan sai sai mai kashe ni idan ka je fa ka san irin mutanen da za ka debo dan abincin nan gashi mudu hudu ne mu ma gida za mu ci sannan baki su ci shikenan sai mijin ya fita jabir ya fita yaje tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin aiki sai ya je matsa kusa da shi sai ya mai tir yace sarabtuhu sai mai tir ya manzon Allah akwai abinci a gida <clears throat> wanda bai wuci bai wuci alkama mudu hudu ba sannan kuma na yanka akuya kaɗan nemi nafar nafar min salasa ila tisa daga cikin sahabanka ka zo da su domin a ci wannan abincin a sai manzala sallallahu alaihi wasallam kawai sai fuskanci mutanen ya yace ya ahlal khandak ya ku mutanen khandak musulmin da suka yakin khandak mutum nawa ne jama'a fiye da dubu uku fiye da dubu uku amma waɗanda suka biyo shi fiye da mutum dubu ɗaya sauran ba su je ba shi kenan sai suka dunguma jabiru ya rasa mai zai ci, kansa a ƙasa haka mai zai faru a gida bai sani ba suna zuwa sai suka zauna a falo jabir ya je ga matarsa baki sun zo ta zo ta leka ta ga dubannan jama'a ɗaruruwan jama'a ta ya tashi ban gaya maka ba ayi na ji gaya masa wallahi shi ya kira su ba laifi na bai to shi kenan sai manzala salasar da kira jabir ya ce wannan garin ina yake an dora ne an fara gunasan ne ya ce ba a fara ba ya ce to kawo garin sai aka kawo sai manzala salasar ne addu'a sai ya tofa ya sa albarka ce kaiwa matar ka zanna ta fara gurasa ina roman dabba roman akuya an riga an gama ne ce eh yana kan wuta ce to sai ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba ya sa albarka ya addu'a ya tofa sai ya ce da su kar ku soke su daga wuta ku bar su akan wutan za ku dinga ɗebowa kuna kawowa wallahi abincin nan haka aka dinga ɗebowa aka dinga ɗebowa aka dinga ɗebowa mutum dubu ɗaya fiye da rubuda suka ci wannan abincin kuma da saura akan wuta wannan karama ce da kuma mu'jiza daga manzo sallallahu alaihi wasallam a gadan da dakatar akwai mu'jizozi masu girma sosai a gaba guda guda nawa muka yanzu guda hudu akwai saura guda shida kenan guda guda shida kenan ko to muna fatan wanda muka ji ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته